بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب لي صدري ويسر لي أمري واهل الأبدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فيلو غنبي gani bai karatu mini littafi آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى zumana yi fabiya kakan shana ibebe ten eti rayuwa mambo ica gadan karatu yi na ba su ko ya ci gaba ganibe karatu? gurgudu na yi gagba na social barkudin bai ga cin na soku fagin benin yanakin bai manye ba saye tenki bo babu sifafi salat babu ne ba zai tiya kendo na eji sallah na. sifatu salat ma nu yi yo kaifiyatu ada salat cin da ne ji sallah ji rukuni sallah ji energy wajibi na gan be gi energy so ila tun sifatu salata yi na. Bayaniya, addu'a na ewaga musulmi jin galo matsalaci na babu katun yanakin zuma na yi bebe addu'a ya kakance ta alamar wuce wana addu'a ya baci na sunna lawi ya tiya yi galo matsalaci ewaga yi jikiyar ibe gani biyoyi na gayi alahumma ja'al fi qalbi nuran soko abayti lane gbamibu wa fi lisani nuran a bayti lada gintare mibu wa ja'al fi basari nuran a bayti lada bayele mibu wa fi sam'i nuran aba ya ci lada ga wani bu wa amami nuran ala da ya gurin bu wa halfi nuran ula da zuman bu wa an yamini nuran ula da kafa gwalon bu wa an shimali nuran aka fagwa fim laje ba wa fauki nuran a caga citami ula fi ba ya ci yami wata tii n'ora na akwamiwo ndị afee: "Ba ihe tii!" Ala ahụmahụ ati n'inaora nso ka ọ twanị a gem dị ba ihe tii. Ba ihe tii nga ya ya ihe asịa. Ama dị eji n'ime mfe ịbịa, ba ihe tii. N'echi esi udị ji ku. Ama nkwakọ ịga eji mee ike na inda mini addu'a na sha nabi muhammadu ibanan sallallahu alaihi wasallam ngailu masalaci na da wuce ji kokari ita addu'an nan addu'an na be hadisi imam buhari gani be al'imam muslimi ke dai ibn abbas gafanin bele ba gobe wani abdullahi bin abbas yau ne ga gobe ngai ga maimuna ngai imina nabi muhammadu jin hawo bayin zuma gona ngai mi gobe ni a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maimuna ibn maimuna bi ummul fadl ma eh, ibnu abbas na yi a nan yin daji ma ada nabi ga gaciya go ga zaguru sharayo ga mu'mina sharayo ibn sabab ya ummul fadl ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadiya wayan maimuna ibn maimuna mu ya fi ebe wi kafiri a fi maka to abbas sunan dagiya nabi sallallahu alaihi wasallam dagiya nabi mu ga musulunci da wucin wacce da inda dagi wujo abbas gani ya amsa a galo musulunci sai duna na hukunya ohu da wani amma abu lahabi abu talibi no ya ga abu musulunci abu lahabi mun gugwaye nan hoto sawi ga cin tabbata da da lahabi wa tabba lokaci na nabi kuwa ya gani na wazin no ce gan da gishi iri iri ga yau a da daya gona wadina wani ya gona so abu lahabi wani ya gona sawi da ba nabi sallallahu da musamman ga mu tun yi jo su kwa hukunci ba ga sai su la naran la talaha ma kan ci mutu ba gwamra atuhu amma la talhafa amma abu talib da ya gbamu dai bai ya nabi sallallahu alaihi wasallam arin musul na mini ni nan ko nan ko ce larwa je bani ga laulal malamatu wal masabbatu la afaqi ko kin da ga benan ga kauyi mu malama emi biza wangi shi ba da tokuna gimu na ya da un ga mitu ibuna mulya dini ta cikin buna da alkhairi ko addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kewa gigin ya misun da wangi zai kan zatun gurulo ne musamman babbaye ne je ya tuye ga alatuye mare ka ce o ga kwa wangi bota a da giwuto kuwa wale ya ya kan zai ya ne giwa gihe lobe yi wale dati zuwa ne so e za wangi dai tasiri sarau e za wangi dai tasiri to amma ga nabi annabi duwa ba e ti za a azabu so mini jimi na jawad da zai azaban wa dai sauki kuma ziyo abu talibi faki ya Mun mudda mini shafa'u na sokojin ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wa tangwa sokuri sauki ya ndaji mai azaba mun da ya gwatan guta na zandoro da alaka ba na a shafa'atul uzma na igaye kashin faki ya mu zafi da na to musulmi to kafiri zandoro lati ci ba an kalani ga ba duwa fa la yafsara min al-layl fasajad bi nafila asa an yab'athaka rabbuka makama mahmuda shafa wuci kowa da wannan Allah shari'a to a jin zai ga lona no fiulo mun bauji ga mu bauji ga mu ne ba ci engineer aljanna ji e ba ci ne ndagi Abu Talib ni e ta ce to zai je to a lo aljanna na sa nabi muhammadu hake wa bai sokwai guya izini yake ya gagada ya yi wasu akwai ne da ya ga galo alijanna ma ya ganye don ga uzuri wa sai wa ke ji shafa ya ci gada wani zai la akwai ne da kan da cito tuma wani da da tuma na wacin shi na zu a mutuwa ga mulatu so shafa gutan na wula sa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya ba ga kokoro jode mai muna nga yi mizu mago imi go bai ni ne na guba shido na na hadida shido tun maka gani zainab bintu inda zainab guba da zainab bintu jash nga su koya yi labarin qur'ani etiya ya waje bai zaidu ne falamma qada zaidu mina wataran zawajnataha shi dai zainab bintu ato aga yi ma ga umu masaki binta ku zai ma kan ba ta wani ga yawo bai anabi muhammadu bai gasa ku ba lo kwa bai anabi a tun da ya raya anabi wajen ajiyar tare sarawai ngala yi wani na yi talaka ne dokun bai talaka je yanzu a zagu ba shi mai muna gasa yi mai gobe ni ce inda rufe bai anabi lo kwa ibu e na kila na anabi lo mura na ga abba daga na yagi yi min wayo na suku a lokun badar na kidi faruwa mu mai mi fefai mai wani mai biye ba yake mun zage biyo bayaniya musulunci so shawa musulunci e na ibina na maimuna adi labari ya nasara na musulmi da ci kafiri jona annabi kelalo madina ya kuma da ci faruwa na mu fefai mai biye yake mun zage mun lomi na gawa ga ya bana eh ma ba ga hanyar wani ya ba lobe zijiyo musulmi jiya daga ba zo ke yi lu da la. annabi muhammadu dai bai umura jin sallallahu alaihi wasallam abbas sai wa mai gana yake yayi mai mu da kin dole za ju dai mi gwata yan za su son bundo cho za ki kaza da uzirin dufa sababi ya waina na maimuna da wani bezin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to abdullahi ibn abbas dana yi wasu ne robe shi nan ga wale ga ibn abbas na ummul fadli ga ma ne la yi ga abbas ummul fadli mazi ba abbas da ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ji annabi nubushi

ibn abbas gabe bai hadisi na yau da annabi muhammadu na ke jina fila da ya sho na kidi faru mu ba duwan a caga annabi a ke lo sallah su ba ji shi nye shi wuce nu ba duwan na dana na wuce na fila ya shi na muke jikiya mu ba duwan na na nutin lo masalaci mun gara zo su ga lo masalaci wanda kiyo sun na wata a duwan na maka sallah su ba ba sallan doro Sai ya zurji kokare gida mawaji da ba na kime kiyo ba ya ci musulunci sai na yi wani da wani ku fa’iza dakala al-mazida osuhibba lawo an yi kodima rizlawul yumna ewa fa’iza dakala al-mazid musulmi ga gada masalacin mustahabi wa ma ga ogayi mustahabi ga na ogaji ayo wala da ci wala ka wajen ayo wala fi na ga mustahabi ji fahimta ko ewa gani be musulmi an yi kadima rizlawul yumna na ci gwaluwa caru ga shi zo alo masalacin wa ya kula wuce wuji ga bismillah da sunnatoci a'udhu billahi al-azim me watuta gani bai shi al'azim ya tuna wacce nan wabi waje ihil karim mai wasu ta gani bai fuska wunan ya ci wacce nan wasu Ihil karim mai wasu ta gani bai mulki wuni na shubo shi nan ajif wana nina shaitanin rajim in sami gani bai gune shaitanin rajim na nyeya daga A rajim ai almarju اللهم صل ala Muhammad. su kuja salatu ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alahumma Fili, zunubi su ko fabe min ya tule fi miji waftali abuwa ba rahmatik te kwayan ya gun oṣe ya mi abuwa jemu ba aduwa na jide tasiri iji kokari su waga gada masalacin gaiwa bewa wa inda kuruji ya shaga waga ke tiya masalacin yukaddimu rizla wuli yusra la bice gwafiwe ga waga shi zoye bayan titin abu waya kula wace waje ga waftahli abuwa ba fadlik so ko te kwen falala waje ya ne te kwen falala waje ya ne wa iza dakhala al masjida abe ke waga ga da masalaci na mine na je wabe wani na fala yajlis ga feduma hatta yusalli rak'atayn sai wa gana fila raka guba shi na gai ga tahiyyatul masjidan kila yi ci gawa jiwo gali kauli sallallahu alaihi wasallam ibn annabi sallallahu alaihi wasallam na ga in a adakhala ahadukum almasjid zan doro mine musulmi jo ga ga da masalaci na uzirin doro Allah ulo ne ulo la wa dalilicho kur'an wa da gba litashi wa da gba a a min tiye ga adini ya jo fala ya jilis nga fedu ma hatta yi salliya rakatain su bebe na fila raka gube bezu wa yashtagilu bi dhikri llahi aw yaskut nga na fila raka guba naji dan mini wuji shagala bi yatun yatsuci aw yaskut ko mususun ba ƙor'anu ji iskin tsaro, ji la'ila illallah ji la haula ji salatu kabo liman labiya wala ya hudu fi hadithin duniya galo matsalaci wa gadan eza iti al'amari jiro yashe mafigin siyasa ji matsalaci fama dama ka zalik abe ke dai musulmi ga tatiyar jijiyar cewa na wana fila raka gubaji wafe ko wafe gba ƙor'anu ko fe ji azkaru fahuwa fi salatin a yawa ladaya zai dan sallah. allah akabar a yawa lada kabo wannan ji sallah a yawa lada hukunci wani ya sallah ji cikin gafe yawa lada kewa ji sallah wani ji shi bolo walmala'ikatu tastafiru la a shaga mala'ika ma marfe ba gafara yawai lam malam yukli matuka kawai lagunsa zandoro e ba ga mai shi matsalaci ba zan zandoya wajen lanwa a yukdif ko kwa alulawar loya ne wadda ya tafiye lili rubi alulai ta fi rushi shi matsalaci be arka a tarfajar jife kaliman tatiyar alkhairi ko iga da shari'i wuce kwaye shaka bat shaka abu musina bat ɗin a ibe dalilin tiyar ladabe masalaci gada gana na yi shagun ga nabi sallallahu alaihi wasallam kana nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu hutta ya mun fita na kuri wa tarajuli wa tururi ofishani ne kulle a nabi sallallahu alaihi wasallam wa du fe na wabe ga wadada da shi gwada wani lashi zo wata rajuli a ci aga wabe ga wa shakki kafa gwada wani kayan shi wata hori wabe ga wa jalula ko funuwa kafa gwada zuwa jikin wani cabe yau wafi sha ne kulli in doro a nabi mamu da tuwa bin ji cikin ya guru wani gwada a ci aga wani cabe yau gwada wani cabe yau in doro dina ga yi tuwa alkhairi na cabe gwada ana zini malik radiyallahu anhu ga mina sunna mini sunna buda idan da haltar mazlum wa musulmi ga gada masalacin ko ga gada masalacin an tabda bi rijil kalyumna bi ci gwalo ga ga shido wa idan kharajta wa bi gawatin an tabda bi rijil kalyusra bi ci gwafin ga ga shido hadisi wani ta zuna ta ci sharatin ma musulmi. sahaba nabi ma ga mina sunnati kada. to hadisi wuce bai giya hukumun rafi hukunci rona iya nuwa daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kabuwa ga nabi ga muda ga mina sunna muda mini kai na mai usul ji. mina sunna kaza to ga Allah ga mu ga wama ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce hadisi mawqufa dalili da wannan a ce ga addu'a na jiman bebe ba ta na man ji ishara lai bakiya e bayan hadisi na jindoro bai ne wani ya tunci da mallo na gata wani ya da na hadisi ko gana ji ata na mai haja ndoro lafi da dalili to ebu bu bayani biya ga kundoma hadisi na bai tiya yi gada masalacin ila raka guru ji bai zo na man jigan abokata da sahaban eh, tabi wuce kura eh, abokata da na tsoyi adekata da tugunu da ama wani tabi man wuce kwayan tafsir ne ya tabi wani amma abokata da na sahaban yau radiyallahu anhu ga hadisi na gara ka guba da na waya guba ga wabe waya a, a'a falawa yusalli a faukahu ma masha ina ba wani jitatiya raka guba na amma wadda a ji raka ne a gajin shi su mai raka guba ebona eji na fila raka ne su dai wuce dana raka guba na za a yi wa tayyatul masjid to sashi manji shi ya tayyatul masjid na waje wa lokacin doro na wagalo masalaci na hatta lokacin da ji haka giyar haka sallah haka na fila ne ko hadisi ne da be iza da ala ya daga ga da masallaci musulmi daga lo masallaci la muje sashi majma ga zuma la sarawa da duniya sai gidi ga lo wana nafila hadisi nan annabi nan ga la salata ba'da al-asr la salata ba ba'da salati al-asr hatta tazruba shams e jina filan doros masallala asr ba sai gidi ga lo wala salata ba da salatul fajr hatta tatla shams a mai jina filan ndoro zuma sallah su ba ba sai gidi gala hadisa al-buhari bai muslim bai wuce man da ce ga wa ji zuma lasar ba wa ma ji zuma ya asuba ba ya ba dalilin hadisi ne za farko shi maganga hadisi dai ga iza da hala na bai ba iyaka iza da hala a haɗu kuma da masu zan doro mini miliyoni ga da matsalaci a ga hadisin na wuji tafi ne lokaci ta amma man shiga alamari ya ganna alamari wani kogacin da wal'amrufi zalika wasu doro ya zaga ba suna wage zai gabe ce na gajin in kare yuma zai ma tun zuma sarauci a ko zuma su ba gajin in kare yuma zandoro da kiyo yana wagwa suna zandoro da yana wagwa suna to gabe ta yi yatul masjidin lokaci na mawaji ta yi yatul masjid nan ika e kuma ni na jin man shiga ya ga kafi soji ta yi yatul masjid da wani a ga sallah na kin bai bai rati no ce ga ne na fila na jai ga asunan rawati ba ne raka abu an gai na rakatar fajira zuru dai raka abu tsaye raka abu ne kafi wajen na raka abu a zumaya zuru riwayan da cewa na raka abu ba kafi wajen zuru na raka abu ba zumaya zuru riwaya abu ba beti zuma wa majigai ga na baka gana wunde na fila na ji shi yi. na amma ke da hadisi na jibena mun da shi ga wala tuwo da hadisi mun shi amma mun boka kun ya na je uwa ga wajen hadisi da ga zan doro haji na tsara ka uwa ga kufin doro wani a jiki a tuba yi aljanna nga man jijin lissafi a su ba guba zuru da gutsuwani ndagugi gutota magrib da guba ndagu isha da guba ndagu bai gubai hadisi yana ta zuru ade baya na jike bai tiya lasarau da bi so da yawanci wanda ce ga laifi da ba kawai gashi kafin a ji mai ga amu da ba wadda jike ya tụrụ ga yi gana bincike ugwa na boka gana to bai wuce ga wagwata ya tulmar na liman ya da a ga ya na ni ya rati ba na asuba ko yin sallah na wabin ya kan misali iri sallah na jeji na fila na jeji shi zo kafin a jiki na a ji sallah ya wajibi na so waje bukata ya na fila na kan gada sai ya talmazit mukukiya ne ebe na wuran sojin hannun ga emisa masalaci ne wabi wani na wajibi wajibi tabbata ne gbogbo wọlá ní ẹ̀rọ òkú oúnjẹ bá sunna idan da miniyan fa'ida na jibi itin alamar wucin nan sai karatun babu sifati salat babu da na naji bayani a yi tiyan kendo na yaji sallaji ne ibi na sallaji rukuni shi wude wajibi shi wude mustahabi shi amma ga waga ke sallah ke sallah waga as-salatu aqwalun wa af'alun mahsusa mubtada'atun bitakbir muhtatimatun bitaslim ke sallah e ba shari'a bu waga e gami juro gani be tunji mahsusa na ji tutaci na abu kaza wa gan abu an yi wa abu kaza wa gan abu an yi wa kogo za a bi sallaji gigba rojin giyon tasbiwa a atunwaya ibn wanda ya shisha laushisha aji ga shisha wa la wa da rukuba gawai ba qur'ana wanda ya shiga laushisha mubtada to bi takbir sallama ya ciuca bi kabare mubtati wato bi taslim a tafsiri bi giyon bi sallama bi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallu ra'aytu muni usalli nan wala dole ya ce sifayin ke na nabi ji sallah jina manga yustahabu an yaquma ilaiha inda qawli almu'adhdhin ewa nayya nada sallah dishi lokaci na igabe wona ladan yaji ga qad qamatis salat akika sallah ku gikin yana in kana al'imamu fil masjid abeke liman ga sai da masalaci ba nina, e wa ga ilin na idan na yi ga ƙarƙa mace salatu na ƙarƙa mace salatu don da caju ga ƙarƙa mace salati bicicin wa kama mai fili salatu jigiyar fa'ili fa'ili maki mai da marfu e, ba mai na wujo so na dange daga karka mace salati ibn gyara manga wa illa amma ka liman laga da masalaci ba izara ahu idan liwe be liman da ne be wula lo masalaci wato ilikiyo ina na danga da in kama wacce tun kada kama mace salati na iji fahimta ko lil imani ahmad aga gambe man ko sunnan ne ngai ahmad bin muhammad bin hanbal rahimahullahu ta'ala aga kabla takbir taqulu shay'an ba kafi ajin kabara har taqulu shay'an ba ga da wana gana wai ga gandoci kafin ji kamar har mana kala la imam muhammad ga a irlam yun kal anin nabi sallallahu alaihi wasallam ga yabo na adi bayani na gobe daga ba nabi Muhammadu na. sallallahu alaihi wasallam wala an ahadi min ashabi ko ba sa hando min ya sahabu jona ga e gami da wani wagan kafin ji takbiratul iramina ga summa yusawwil imam as-sufufa kan gagan chare di kama zo liman shiga safu ji daidai ke ga waye tun liman wayo wa biya gada mimbarar zuniya o ga yaje wuce maji babu ya foji yau pata wala ji gyara ke wa ji safu daidai jina bi muhazatil manakib wala ya kpaji wala ji daidai bedoji manki mufradu da wani manaki bai jamu e e a pati alajin wal akawu jamu ya kabu da shi kukungi a tso alajin ni alaji daidai bai wuce alaji daidai bai wuce na da mini ya etun yawa ga liman yin lona to yi gada shari'in wuce kwanan man e ga egan wuta muke ci al'amarin nan shin iyanakin da ta safu iga wacce bayan ikama ya zuni da na limai eh, ladayanca ikama na kan gaga iyanan da ta safu kashi su ga ikama jizo kan gaga iyanan misali gashi masalacin wani ga yanayi ladabi na yanayi sun da na ya ji bai ka ziyo lima. ga bi ci belo sallah kashi sai ga wakar kamace salat na ladan tuba ga ibai e kama jan don akika sallah ku giki ne ne ga hutan nan mutati kibo mutati kan kiti ya na da tasafu al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah da fatul bari mujalladiyar ebacin e takada shi tsohonci kiri wal'aza e gana tula gana e gana boka gana annal ma'amumin ya inda sama'il bade bil ikama zai basala ba salabe limaina annaki e da safu idan na gai wuna ladan ya ca ikama jina ya sa'idu bi tasirci sufu bi salat e ba shirya daidai jiya safuwa ya sallah ibn hajjal al-asqalani gani na gabba kano ya dage yau wani wani cai kamuna ya fi na losafuji a da ke yaji masalacin nimbo abu huraira radiyallahu anhu ga anna salata kanat tukam li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a da yi kama jiya ya tuci sako fa ya khudhu an-nas goma masu da ikama ya zuni za wani jaja ya safuta safu jibaji a wadda na yin safuwa ne kabla an yi nabi nabi sallallahu alaihi wasallam kama hutuwa nabi la ke gimin bari ma da nuba dole da ibnu hajira da giyo aje ka koya da tun ziyo ya tuwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga shi shi sa ga kadi ka mace salat ko ai ka mace zuwa matuƙa da masallacin ne amma liman ku da masalaci ba amma ya liwe biyani ya na ke tasafi wage wage ki dalilin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza uqimatis salat fala taqumu A tarawni aga ikama jin e ganna ki tasa kuma sai ga lemiyebi sai ga lemiyebi bando chunga hatta sarauni kar kharajtu sai ga lim ya tiyambu na tiya masalace ne ko waje ke ga eji kama tuwa taile mai gada amma ila lili maya, ya na da ikame a tun na gola daya amma da aliwe bayani muna wa bai ikame magana bai ikame ya nike ga yan e wasafu to liman lagana nin gama lajaje ko ya liman yau ko ya ba gada dabe mu hadisu al-buhari ga musulmi gaji na tabbatar buga oke ga eji kama tun liman lalo da nawa wage e na gaba imama amadu ci ga ba wai gangan da ci kashe waje da na mankwai sun nuna wani mana da disi miliyan fiti wani hmm, bagi bagi kai bagi ba bagi ko su ku mai manko ba kowa imam ahmad ga zikiri na a to laisa ka zikirin mashru'ar zikirin mashru'un kaba takbiratul iramu da ba ga zikiri dana, ko addu'a da na ne waga ya zo ji kafin a ji kabar har muda ba a dai waga wannan shi tufa ya zina nye ladan na wasu ga iri na unga ya na kyan da unga yi sallawa ga iri na a caga unga ya ke jika ma ofe su mi fe ga iri ma a bai rawa da kin boye kin da dai hadisu bai gai za su sami tumun ni da fa kulu misla ma ya kulu ma'azin na da wucin to santuna biya na ke ga yawayo adi bayaniya bayani na biyu don da dangi daga kodi kamaci salat wato daga kiyo a kama a wa adama hakika sallah ku jikin ne. adi hadisi na aji hujja bai abu dawud na kama allah su kwan ku gikini wa dama su kuma wuji tabbatun a sha gikini kan doro yau ga wangi yau to hadisi bin hadisi abu dawud man na kasu na ne abu dawud na ko hadisi je kan amma shek abdul musna ne ya gbashare yau ga hadisi ebo kibo wa fi isnadi rajulun muba isnadu bo ki ga isnadu ruwat zai ji bu hadisin na bena e eh, za da wani ati ali liya sai ni kicho su yo no le ga dini na de su so mana atiya ga mun sa de illa ata ga ni zai ji oto ake ti da wani muhammad ya gina sabita al-abdi gani bai zaba gina ga sharo ya gina aushabana amma manje ke gagan eti bojin a sojo bi ma na kweshen ma ta tatiyan hali hajo bojin hajo adina adi su sama na ayi bundo cha gu chebe wi wo madami be ji kwa di su be awo bo wo awo ban bo awo ban bo har filu ba sahaba na wu daga ba nabi muhammad wa sallallahu alaihi wasallam ebo wona chebe bojin do china mini bojin na manji lati ci elaje bincike ni me hadisi na ga bible dia sai musulunci gode uzuri kuke ga waga hadisi ya kama Allah wa da ma hadiyo uzuri guta za ku ba fi wani gaga ta ba ilimin yaje sai ga a dazatin aljaru wata adi ilimin hadisi a ga wani za gurwo dole a kan tafi dan ki masala zai wago joga hadisin na je uzira da littafi na da ka yi ci tarin ya man na jigo hadisi bi na ba man doro na lokaci ka zama boji wanda na kiwo in doro gabe da biya cin je zai ya biography wani a gace musa ya nula hadisi a jikin bi su wuce je uzira yawon wani mu ji wata gurin waya amma yi da kiwo bai wuce ya gwa hadisin nan musulunci hadisi sa wallahi tallahi a ce a gama ƙur'an da su son ina nahnu nazzalna zikra wa ina lahu la hafidu eh, na annabi dai ga ga bai zo zuwa na tawo mun bai zo gaba na tawo man kazzaba alayya muta'ammidan maka maq'adahu minan nan na doro mazu zun tawo ya ka ce wani waye cin tita ta cin, ɗana eh mun da ci ga na bi tsadisi shadi ne wani ringa yana nabi ga na gasun gaba na tamimu ga boko ga sun gama na ya nabi laifi da ba kyaye ga su a siri na zawon gija wa ya fun ba lami tuye na nabi wani a ga laifi da ba amma mai jijirar da ya gani ya yi wo psychology na da shani na wannan a ga nabi ga sun gama na tamma man ka zaba laya umar amma wa ga sun gama na yiwe bo jin zawon gija wa biya jini su adin ji galawa da ce ka su a siri ya tifar la ƙur'anu ya ci sura da ciyo addeman na ji tsawa hadisi ne kawai ga annabi daga ga zutawo ma amma wa ga zoyu ngole erice daga guba ogo mi sun ga mana tawe kuma <laughs> sun ga mana yawe e bo kibo ni din zawan ki sun be ba amma ko ga musiya ga fahimta hadisi la'acin ga karo ma je ga addinin waje na da annabi bebe ina koki ida bukata da yi fuja sai wujala lotun wabi wani zuwa ko ce otu an doce a deman jiri na ji tsa hadisi ji wa da ilimi ya hadisi musallam da hadisi a yawon sun da man ji tsa littafi ji ka ga ya gudu ya ce wani gida shi ƙur'anin ba kwala shari'a jini da hadisi na ita zuna kunke. ta gudugudu bayani da wani tiyan sai kafin yi wuri manga wayusannu takmilu safil awal fal awal sunnu wa ulaje sunna mai ga mifila na safil awal safiyan farko na fal awal mu ce tu da lamitu ke ga yawon ya ga safu bacin wani tun ya a gumi a mulamin tudo su fal'awar mulamin tudo su watara sulmamomin a caga mamuji a jiji alagwa fin doji alabica fin doji wasaddu khalali sufu a caga ma efoji ya safuji alawa te ala ya safuji a te an doro mini ma mu da halle kafa da ciya ya muji kokari mula mu ke ita e ba doji safuwa ba da ci safuwa ba la gumiya ran na ga fiya bai wani na ga yi ba na ga kaza shi ewu ya ji shi e kin nudi so ko ya yi labarin ya kunguci shi da inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus wace ga building

wa yamnatu kulli soffin afdol kafa gwalo yin safin doro magega gbogbo fede fun ba gowa gi safi gijibo kafa yin gwalo safo soci na duri kici da fallagon waga zai giya gwafin nye gwalo na amma ya bi gaya wọn safufa gwalo gwaya wọn kashi tacin tacin e wọn safu gobe wa alfurmaya ko falla ya gwalo za wani wasafu babu ta bai wasafu a ga safi mata ci mata fi lo kafa gwalo mugai shi zo kan ga alo ya gwafin wani zan da ci hada ji fahimta a jisun na ga bai safu ba ci zan da wula gi bufe wa kafa gwalo a ta ci bai wasafu wani masalaci an wacin wuci ko waci da safin wa gwalo ga wani ga uzerewa a gama batun yau ba manga wa kurbul afdal min al-imam a caga son bayan limam wake dai falla ga wake safoto amma wagan tiyabe liman a wake ya tufalla ya ji kokarin wasu ba liman amma bija to ba liman yau a annabi sallallahu alaihi wasallam wuce ya yi hadisin nan قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى zai jayi mai kpanyi ba sallah jibo wani ulul ahlam zai ja gmani na zai ja jibali gani na zai ji bi ankali na fene jina ji giwaji da bugu yin lagiwaji daji ta e ba neman buwa wannan ha zaba ankali shi ya fene jina zaba ilimi shi wannan ga an mai kunci sai bai katun ku. Mm, bai za da fortuna katun madawa nan an kalimu ya ibn wajibo baniya zai ke na wajina wajibo zakan yi ba wa khairu sufufin rijal awwaluha a caga safu na da alkhairi gana mini safu za ba gije wani wi awwaluha safu yin kakanta a gaba gije na ji sallah safu yin guru daraja mu gana da wuga wa sharuwa ha safin mabiye ganin gai ahirwa safin yin zaba a gaurai belaita safin zuma wani ara tsalla jizo wa khairu sufufin nisa'i akhirwa a caga safin da alkhairi ga yan zage shi na gai safin ya zaba amma ka yi cewa wuce lokaci ne zan zage shi da nan ni ba shi bai zai cewa ba giyo ya kan doro da gana abu be ba gi alamila tu ba gi rikpani na na safu e e e ba gi gai zo sai yin zagi wuce wa ebe nan gole alaka da bu ni ya lebe ina zawon gigi mu ya bayan alamar shawo gana iya bici da safu na biye ga gege ba yin zagi ne ya zuma zuma wa ruwa a walwa na mabiye ganin gayi ya caba amma shek abdul musin ne abe kidi ganga da boko sun zagi ya ji sallah kawai ya wani ngoke shari'a da ji ko shari'a da ji zagi ya ji jami amma ya goro sabo a to sabo liman ya ji wa gi ya goro yiri ya ba gisha ta ci mawa ta ci sabo so aka ci shaji kawai yi na da alkhairi gana hukunci a sai ne ba gisha ko Nga yi na shaji ya goro na biye ganan yesu ba amma ga abokke babu ba gisha fi da nan yau kiyan fili idi wuce shi na dole ga gwako ya kai da gwako to na dai idi wuce kuwa ji kokari ga dai kara na tu kuma ya kwaro muna kushan jama'in zagi da rikiwa makwabe ya ba gizi da wuce wayi a tu na da alkhairi ganin yin guru amma ga abokewa ba gizi na da alkhairi ganin ya zuma tun mai ya kulu wa waka imun kan gaganci tsallaji ci jagan lokaci na wadi baruna ma alkudara madigbarodin wadda kagbayan barodin mu kan gawa jiga allah wa akbar sallatan wani wi karakara ne. allah wa akbar la yujizi uhu gairu ha bebe lafazin doci na ajin allawa akbar rana mugwaya mugwaya ajin da na waje amfani da lafazin doci na ajiyar allawa akbar rana ga wafe larauci shari'a jin damina ko ga alahuma jallu su kuma ci ga nole nole larauci ga e ga wangi ma to man ga ugwaya ko ga allawa azamu náà lè pátá ní ṣíwọ́gẹ́tọ̀ ọ̀lá àsòkòtò sún ilé ìgbà ẹ̀wẹ̀ ogun ẹ̀yà lábẹ́bí wọn mọ́ kó wúlẹ̀ dánú pé sòkó wọ́n ṣọ́ àtún ẹ̀yà lẹ́fọ̀dé nẹ́gẹ́fẹ́ ìwọ́bẹ̀ wọn Allah is the great Allah is the greatest awa wal fi iftita iha bi dhalika in mai hikima etiyan a ke sallabe takbiratul irami na gairi ya sahazira azamata mai yakumu bai ne dai ga wadda bai cinwa neman yakumu bai ne dai zai wuru dibaru geboru wani fayaksha wadda da su wadda ta daulabu allahu akbar fa'in da hamza allah abe ke salladi ciga an zayen allahu dina ciga allahu ɗorewa an zanna da yani da wani au akbar ko ga akbar a ɗore an zanna ga wadda au kala ko ga ikbar allahu wa mutu dige allahu akbar ko akbar nole na ji faruwa sarar abawun na ji nole wude alifa wa mu ya alif akbar allahu akbar nole wuji ko allah nole wa hamza wuce kwe akbar akbar da cikin ko akbar zojon akbar musamman na gado ku na gado ku babu wajen wai gade hawo irbe amzi Allahu akbar una be akbar ba gaidu Allahu akbar akbar daga wa ba wọn akbar wayan yi wa ma shi ba bugo isan baba tu wani tsalla irin na ayi iri to ba ni kuma salacin da cijo gaske ayi iri isa na wula wala o bai daula da nawa tun ba rufu gishi a ce a ga Allah liman shi yau bai ladan shi yi masalaci a ga ba ko masalaci ya ce ba wa bai je da cizo na ladan go mai ya ya training ya tsalla yi wani ba ko da cizo shi ladan ya ji ya gwana zai ji ku Kur'ani fiti ne waya limanin saudiya ya gwana da alawansu na da ya emishi da na ke ya cuta masalaci ne supervisor ji ke yadda bai ji lura bai yi wai bi sallah yi ji wai ji sallah kace wai bi ya gwana ndo ci ji e fundo ci wai lawo ce biyu za mu ci je lotu ya musulunci ne lokacin ni wa wasu sallah ba doro sun mai dai masa yi ce ya samir ya gi saudiya ce kaya fi lecture da na wacin file ka ta yi ba na wani titi hannu ina wala da tuwa a wani da amfani na 2000 riyasu ba ba 1000 riyasu ba ne ga 100,000 yawon nigeria wani wannan ga riyalin ni ba ne ga 100 naira 1000 riyals inji dubu dari na wani nigeria a kiyami tuyawai emila danci na yi limanci na zagu ba bai limanci da ce ka tafi a tumu so matsalaci wuce na yankin kafa kafa wani wala zaɗe mai tu saudi wani jizo so a sun yi kokari gaskiya to ne fozu maji muhammad salman ya yi su ne gibani nan gan gaji jagoro baba kuku muhammadu salman fewa ga gala da wuce ba ta gaje da ekunko kashawa tun ya adidi jibin da ci bayan nan wa ci lagmar ya amma dai sashi hajji fitun a mai ke go salariya limancin na ji su ga yau so ga ji ka zoci ma ladan dungu amma dai goji wai bunan doro dai aji cancanta ya tuni doro ibe qur'an wa ku ba rufu shi ba musamman ya fi woro shi amma ke shi ni shi bai datti zo ifi ji kuna kwa ko ale datti zo shiga da ladan yau amma ya masallayi kuma yi zakirki wani ya faya na sai fiye ga kiblatai ne lokacin ilo bai yali ne da tizo na fiye yi sallah kan ganin gajin ajali mini da tizo ne je beji sallah masallaci mun na fiye gocin amma ba ku fugu ba fiye ke jin kwamo a fiye labaru fundoci bai daga fundoci ki ja ci yamu dama a wani fita ba no da ya ga e eh, tsotun adini ne ah, na tu swagu da ya kai ciye ja da ɗayan fuye maya wacinwo wacinwa ko bayan ade zai yi na wani so zai ji kokari da fu gara ya jin gawa mai jin gyara eyi ko ba eyi ko ba so ewu inda mini ne latin adini ta zuru gaba la saudiya ya e ba da zuma ba zan do a te shop lokaci na yi sallah ne tun ne kayi ba na mutu a tu shop agogin ya ba ne waji sallawa a janarai gaji mai kuke shobu yau ba ko bangladesh bai kin larabawa ne mai jini yamman babu idan ne ka sallagai kuna a ga shobu ya bagwa uke tabo ara sallaji a gaugi kawo ga da soso da bandu core gusu ibina hukumai laye da lamarin na in na ga idiya yau ne wallahi in na ga idiya izo ci bukin biya ga adini wasu izo ci ga mai kabo adde ga muci kondo cina za a yi goro shi gani a ga inna ba na ya zaube sultan ma na ya zaube qur'an so kwaju la ya kyabu be mulki dici na qur'an la kyabu wa ke ga kawa ya larama waji wazu ya gba yi gawa da tasira amma idan na gaba na gani wa nan ga fedin ba sakon ne tun ga da gani kuma ya wazu ga ya guwa ne zan da wadda sama emi geji ndu fikin mole amma lokaci ya gabana abdulkadiri kure so ku moyo nga daga awa mi geji jini mu e geji pata ce ba na ce mi ba sai za lu bariki dole mulki saudiya da da bai ji ngala shi lafiyo de man kirkiji man na jikwa ta ya bai salari ne a tu zan ya a ga roji man bobe ya wata ma aduwa ba mu da mine na corrupt man yi jauson man da yawa shi dawo shi ba abuwa jirigiya da canjo bai aduwa na shi amma kpata man ji ta salari mun doro ibe tun tisha na jawa ku ci fatawa yau ne tuwa da wani salari zakaji mai dazan e ganga wasu sashi da ganga ya talaka ne. wa sun man yi bai kiyan kungiye ya wuce laya ba rufu ji na je waya waje ke bin bazi na yi cishi manje na wadda gai waya waje ya ka kwade wuce manje zaka na je laya na ya gangan ya talaka jade bukatan su za tu mi cici ya ka to yin dururin wai wawan yi je na abu ba amma layi da ya gurba zai ji ilimi wa da yana jilozu amma a kiyawo sai dai kunkuke su wallahi talla musamman kamar da tunsuwa katuwa yi gorwa ina ta naira na damuwa da wani lajilo su kukun kiwi manga gallam tan aki abe ke da woga lafazin allahu akbar jibe siffa na ji labe da ne allah ko akbar akbar ko akbar ga buta guwa man ga lamtan ake sallah wala ta kwankurwa wala alwa sallah wani takbiratul iran ne lalwa sallah na wala bebe mai da na awuna iji fahimta ko man gato wal akhrasu amma zai digina yurimu bi kalbi. wa di takbiratul iran majilajin bebe mai ebe na yi da yadigi wala kulisa na wa jiki o wa tsagin tarusa wudi wujin da yego wa kada a cigaga hukmul qira'ati hukunce katun bayan wa tasbee be subhanallahi jin wa gairihi ma to ina jike wudi guban nana ke ga edigi katun busa lọ subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal azim atayya ke dina je wawayin zikiri shi be adwa shi pata sallana egbon a ci agabu wajin don wani ga sai wasan gimtar usan egbon hukuncin edigi a ci aga to karin bayani etika tun ibu mini littafin shekabadar ngai ga ina lamman ga yi wasa e farko nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga lauya lamun na da za wangi ga ke ma fi ni da alkhairi na da sallah ya wani ga wayi lad wayi sallah masallaci abu wasaful awwal ko safiye goro na ga wore kan doro safiye goro bono thumma lam yajidu ya gata alkhairi na da na ya wusa na kabu ya da ga aliyu na dan yawa da safu ya burgiya zan doro a diuya illa an yastahimu alayhi la sahamu ga sai ga kuriya ce ne ya gan kundu ga wayo ga wayo ga ya guru sabon wajo da ka ga ya kuriya so ce tiya matsayi guban nawo ya ji kiyo ya dace ebo ya ji kiyo ya je safin yabo ya je sallaye da kuma ji damuwa lamarin <laughs> ya yi da wani. bal tufirun alhayata duniya wal akhiratu khairun wa abuka alkhairi ji ci ne ma ba fata ya zuma jatu a da ga ya appointment wale kendo ya jini zawangi je kudu man an ni ba ni ga interview da wayan appointment kawai private school of population ne ci ba mun wani musamman hali ga makaranta mun gama a dewo ma sallah ga ajiye ni za ci na wasu ci na wa ji muwa mun zo jama'a musulmi ji di dotun da gamba na ji wani su kwan ji amfani mini ya fa'ida kabara har ma ga takbiratul ebona lafazu wani zaga jinwai ugwa ga wani losalla nina in eh, doro ne yi halalliya wani wajen ajiyar mu lokaci na wani kamaran na jini misali egaga eh, halalliya waya wadda ga wangi to eh, ga bai wa satuna wagan awomi wa boga tabbiratul iram jin a ga gigi fifi indoro wajen indoro na shirya ajiyar halalliya wani ga lafazin na jani wajen ajiyar mu ga layo ga takbiratul ihram annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa salata tawur ina yiye ko sallan alula wa tarim wa ina mai la alamari kwa tajara mai mu ya zanin gai a takbira wa talil wa ina mai la yan doro da ya zanai a tafsir sallama ji da mutum sallah da muhimmanci saran ta bai mai gagan wagi barogi cijin kamar har mana ebo hadisiyan imran bunu husayn annabi lokacin huwa mana annabi gun da salli qa'iman ji sallah gibaro fa in lam ku ya jafa ka'idan ji fedu fa in Sati, tastati ku yaja fa ala jam jawaka sayakin hadisi imam sayo ga kato kasan la layakin ya azuma yakin fa ya to amma sallah na fila laifi da bai zajin ofedu amma la a yi gafiya zai ji gibaro na zai ji nafila gibaro na ga yi lada shi wani ji fedu na lada buwa ya wani abe ke kawo dai uzirin doro ana amma wa wai uzirin ya doro ra ba tan kiyo lada mai guci ga ya wato ma irin ya zai ji gibaro na bogo yana gege na kawo dai uzira ji salla gibaro ji salla gibaro inda alkhairi ga a caga mini ya bibiyin bayanin wani magagana nga iga ya digi hukuncin wi ẹgbọn nga bu wa ji kabara katun tasbihu be ndoro ne wawa ne to we na magagana ajiye da aje da na wabe bikin takbiratul iran karatun sallah ji tasbihu ji da biyu bai mai na wa ma bikin wa ma sagin tarawarsa galibin ya mitere guba bayana egbona eganwe biya sai bikin esansan ya gintara daga zai gagan gintara bai mitere gubai ajafe sansan ada fesasun gbogbo ilasantu ya sashin naiji ilasantu ya sashin naiji na jabe tsalla zuru lasar jiji inda ja yi katon to shi ba kí ajajen gíga fẹ́ gbayan fi ní gbọ́nà wọ́n jí faruwa zan da ṣe zuru lasar jiji wọ́n tẹ́ mi ń kẹ gikin dole gintara kawai to katon ya tula stula náà eji sallah zuru lasar ngole eji disu tasbihu je eji disu gintarawu shu sassa, gintarawu shu sassa. e wana sahaba nabi muhammad ji sallallahu alaihi wasallam afi yarifuna kirata nabi sallallahu alaihi wasallam fi salawati sirriya bi tirabi liyatai aja tewo ga nabi muhammad ya e gbakatun fi salawati sirriya sallah ne je gbakatun sono da giyon bittirabi lihiyatai lokaci na agali numfanye fasana wale na yawu ga gami sun fere da jin tara ya jigiyon ebe na wa tiwuke numfanye sassa wago isintu ebe na da sashi na ji ya e sun sun gikini na zan da ci mata ya ba wani su sun sun shishi indoro e ne wasan launatu na jagajen suna e sassan yin tara da muhimmanci gan da giyan da mitere e bi gima shari'a ya wuziri. ya wuna ka'ida shari'a ga ila yi kalifin lahu nafsan illa sa so ce la kpakatura yi doro a sai na ga ya jin wani mago na ya jin adi gina ga yi ya gba a jin dole ga sai ma bebe muna ga bebe wani ga wale ya so abi awa doshi masalacin kan da shi ya digi abin gawa gbau ya bi da marka sallah ya ma be mo gundo ci ko no le ga Qur'an maga fattakullaha mastata'tu bogo ke ga wa tariqul lisan biduni kira ezo fi uci sagin tarasna babu katun abasun ezo zanne ezo la fa'ida ta fi wudi amfani ke sagin tarasna amma katun da ba no le zan do ci dabaru wude dede ina so aga garku bana wani zan da cewa so ya rike ya tasbihu ruku bayan su je da harbe na ya kice ga abu kice ga abu zan da ci ta yi umma bare a a fuce san duya mi da waya mu fuce waya abu alam na shara ko ya to alema go in zagi musulmi ya kawai rike bayan yana na je alam na shara gan zagi wuce gwa na taimako mun gaya wa bai soci ce tiyu bai abuwa ya alam na shara wagiye in ji zaba giga lotu fati a gbashi abun da goba ya yi ji labarin ya efo su maji lahila illallah mace riwa na katun doro jama'a da sa duniya amma wa fiye na ke contribute sashi ya jito sallare e mai je wa gabe sallai e mai je wa gabe sallai so jama'a musulmi ji idi ji kokari yi fa kafin ba ni gama wa ya jan e gi shi ga yaye ma daga kafin ma buna wallahi talla ya zai feshi ni mbo to bazuma kira'a tasbihu je sallah da daidaiwa sai ya ja da daidaiwa wallahi tallahi Ƙuran ne gba laji lozo ya wona surata ko na gaga ga musulmi gwa Kiwaye ga ce na ke rukuni tsallali na fatiya ya gba ya musulmi a nan le ga ya rata ni nala etu ce buru iwori wallahi tallahi billahi illazi da waje wajibi katun waje wajibi gamala makanta te makanta tu alkhairi da bari musalaci na je tu bara ya zawon geji sala ja ya ci rana uzure ci gara ya da tu makanta ya zawon geji jinin butu ba zuwa ya fi makanta a hu zawon geji kur'anu a hu zawon geji kur'anu yi ti kur'anu yi don doro mu ba na uzure ci bo constitution ya to ci we no ga da aljanna na wadare rediyo amma kpata ka tun bo ko ayi gabe ka tun adi zando ce ginwe tin ba tin na nursery school la matfoga ya wannan wuce ba na da iyaka shi mai wawa daga yin ne bi sun yi wa mawuwa ga dubu dari biyu ne ha amma yin ƙur'anu so mai yabe mimu bebe wuge wuce kasu wani laube muhimmanci wale ga waje kwamishina waje minista famseka a kasa wal'afiratu khairun babu ta isa kwaikin gabe ne ije ne waza dana kiyama na mige wana ngan felo felo a mulkin doro ma de ije ona muda ya daga ya a ke yu gama ta zarce jigo ngabe dana ina <laughs> wato sai la ma ke na ni fata ah, kasa wato ga kuku aske ofe bebe wai limi adini na wai wuza wani shi su ko ya yi bubaji tun alkhairu su ko garba shaitan gizo albarka na da rayuwa yi albarka da katu albarka da iyali albarka da arziki su hannaka lahumma bihamdik ashara la ila ila an astaghfiruka wa atubu ilayk